This is the voice of America. The following program is in Hausa. juma'a muna fatar kowane lami lafiya mun ji daɗi da kuka cakun mitocin sashen Hausa murya Amurka a wannan dare wato mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma 61. A jamhuriyar Nijar ana jima a gidajen rediyon FM na amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da niya a birnin Kwani. A duniyar gizo ta intanet kuma a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. To jama'a sanunku da hutawa Aliyu Mustapha ne ta da Bello Habib Galadanci a Washington. Bayan labaran duniya za ku ji cewa bayan sojan da ya fasa kwai kwanakin baya kan wahalar da suke sha a yaƙi da Boko Haram, yau za mu so mu jin shi ma wani ɗan sanda da nasu walhalun da su ma suke sha a hannun manyan su yayin da suke fama da wannan yaƙi. Abin da ke ba mu bakin ciki shine ba za ka aike yaro na zuwa gona ba tare da garma hannunsa ba, ba tare da ko ada ko wani abu hannunsa ba, ba tare da ruwan sha a hannunsa ba. domin ya ji wannan gonan ba zai yaje maka aikin da kake so ba don baka ba shi kayaki na aiki to sannan za mu kawo rahoto da zai mana shimfiɗa na neman jin ra'ayoyinku akan fa'ida ko rashin fa'idar wannan demokuraɗiyya da yau ake cika shekaru goma sha biyar ana more mata a najeriya ni demokuraɗiyya babu ci gaba yai to me ta kawo banda lalacewa duk wani ɗan siyasa zai ce maka zai wani taimako ƙarya yake ba wani taimako zai ba ƙarya yake kansa yake so ya gyara ya saci kuɗin najeriya kai ƙasashen turai ya zauna ya ta auren matan turawa babu ruwansa da mu saboda da ka mu a nan bakin koguna nan namu fadace-fadace na fulani da sauransu kafin wannan dimokuraɗiyya ta kan kama suna faruwa amma a yanzu alhamdulillahi an samu ci gaba amma mu a arewa ci gaba to wannan wasu ra'ayoyi na wasu ne kuma za mu so mu ji naku bayan mun gama lambobin mu dai sa nan kamar da kuka san su guda biyu plus one biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya da kuma plus one biyu sifili biyu shida daya tara sifili biyar hudu takwas bari mu baku labaran duniya yanzu jama'a masu alaikum shugaban najeriya goodluck jonathan ya ce gwamnati za ta yi iya kokarinta domin mayar da ɗaliban nan mata sama da 200 wajen iyayensu waɗanda 'yan boko haram suka sace a watan da ya wuce a jawabin da ya wanda aka fitar alhamis din nan mr jonathan ya bayyana cewa yau kwanaki 45 kenan da faruwar wannan ta'asa kuma ya bayyana sa ga iyalan waɗannan yara shugaban ya alkawarin kaddamar da yaki akan ta'addanci kuma ya ce ya baiwa jami'an tsaron ƙasa umarni akan su yi amfani da duk wata hanya da doka ta tanada domin kawo ƙarshen yaki da ta'addanci da kuma yadda ma 'yan ta'adda suke cin karansu babbaka a najeriya mr jonathan ya furta waɗannan maganganun ne a jawabinsa na ranar demokuraɗiyya ranar da aka ware ta domin hutu a najeriya baki ɗaya ya ce gwamnatin shi na maraba da hawa kan teburin shawarwari da 'yan ƙasa waɗanda suka taimaka wa alka'ida da kuma wasu ƙungiyoyi masu nasaba da ita idan dai har suka yi allah wadai da ta'addanci amma yau alhamis ne kuma rahotanni suka ce wasu 'yan bindiga akan babura sun kashe akalla mutane 32 a wasu ƙauyuka da ke jihar borno arewa maso gabashin najeriya tsohon babban hafsan hafsoshin sojan ƙasar masar abdul fatah el sisi ya samu gagarumin nasarar lashe zaben shugaban ƙasar da aka yi a can inda ya karar da abokin hamayi shi wato hamdin safi rahotannin farko daga zaben da aka share kwanaki uku ana jefawa kuma aka kammala jiya sun bayo shi sisin sama da kashi 93 cikin 100 na kulun da aka jefa din shi kuma sabahi wanda ya samu kashi uku kacal cikin 100 tuni ya riga mika kai bori ya hau yana cewa shi ya na'am da abin da jama'ar ƙasar suke so Sisi dai dama yana da tabbacin zai lashe wannan zaben tun ma kafin ranar zaben ta zo kuma ya samu nasarar kiran jama'a su fito su jefa ƙuri'un nasu wanda kiyasin su ya kai yawan da za a iya cewa shine ci zaben domin gyara tattalin arzikin kasar da yi da kuma kawo ƙarshen rigingimun siyasar ta. jami'ai sun ce kashi 46 cikin 100 na mutane miliyan 54 wanda za su iya jefa ƙuri'a duk sun fito sun shiga rumfunan zaɓe to amma hakan ya gaza kaiwa kashi 52 cikin 100 na jama'a da suka yi zaɓen shekarar 2012 lokacin da aka zaɓi muhammad morsi jami'ar tare turai wato jami'an tare turai kai sun ce ana gudanar da zaben ko kuma an gudanar da shi a cikin kwanciyar hankali da lumana ko da yake akwai matsaloli kamar yakin neman zaɓe a kusa da rumfunan da ake jefa ƙuri'un kuna tare da sashen hausa na murya amurka ne a birnin washington dc yan awari masu goyon bayan rasha a gabashin ukraine sun harbo wani jirgin sama mai saukar ungulu mallakar sojin ukraine inda sojojin gwamnati guda goma sha hudu suka rasa rayukansu a ciki har da wani janar shugaba mai rikon gado alexander tuchinov ya gaya majalisar kasar alhamis nan cewa an kashe sojoji guda goma sha hudu a lokacin da 'yan ta'adda suka amfani da roka wadda aka harba ta kan kafada wajen kuma ya kai wa wannan jirgi mai saukar ungulu hari a kusa da birnin slavinsk da ke hannun 'yan awari a cikin na kashe dai har da general sashi kochitsky shugaban dakarun ukraine wanda wato ukraine national guard kenan wanda kuma ke ɗaukar nauyin ayyukan zaman lafiya da soja da kuma horaswa ma na musamman da safiyar yau ne wani shugaban 'yan aware ya ce kungiyar shi na rike da masu sa idanu daga turai guda hudu waɗanda suka ɓace ta ranar litinin vicheslav Ponomarev wanda ya kira kanshi mai unguwar Slavinsk ya ce masu sanya idanu suna nan kalau kuma watakila ma a sako su nan ba da jimawa ba. domin kawo muku labaran duniya daga sashen wasu murya amurka a birnin washington dc a kwanakin baya mun kawo muku hira da wani soja wanda ya magana game da zalunci da rashin kayan aiki da wulakanci da yunwa da masifar cin hanci da rashawa da ke addabar rundunar sojojin najeriya ashe abun ba su kaɗai ba ne ashe su ma 'yan sanda suna fama da irin wannan matsalar kuma su ma ashe suna cikin halin nan na kura da shan duka galda da kwasan kuɗi su suke aiki manyan su suke morewa kamar da ɗaya daga cikin 'yan sandan da aka tura su yaƙi boko haram a najeriya yake gaya mana abin da ke ba mu bakin ciki shine a yau duniyar nan na ɗaya yaran nan ran da aka kashe su ba wanda ya taso zuwa kuma mu kira shugabanin mu ci ga abin da ya faru ba su ya sun zo ba har bayan kwana biyu na uku sai suka zo an dibe yaran nan aka kai su asibiti da cewa za a kai su mortuary don a yi musu abun bakin ciki shine a yau nan idan kana aiki nan kana da rai ka zama mutum wanda manyanmu za su yi amfani da kai su dauke abin da suke so a cikin rayuwarsu amma yau ka kwanta dama kai ba komai a gabansu kuma ba ka zama abun banza za a hulakantar da gawanka za a kulakantar da abin da ganga jikin da Allah ya shirya yaran nan gonan ya ba da kudi a imbame na yayan nan amma shi shugaban commissioner police na borno state abin da bai iya yayi ba kenan wato an ba da kudi a sa kamar wani magani da ake sawa a jikin gawa domin kada ta lalace har zuwa lokacin da za a binne yawwa haka ne aka yi sannan muji za mu kwashi gawa nan aka ce babu ba riga an biya wani kudaden ba kuma yaran su riga sun lalace to wannan abun ya ba mu bakin ciki ba mu san ko shi gaunan borno yana da sani da abin da ke faruwa ba muhimmin abin da ke damu mu na wannan aiki shine idan kana da yaro a gidanka ba za ka yake yaro na zuwa gona ba tare da garma hannunsa ba ba tare da ko a dako wani abu hannunsa ba ba tare da ruwan sha a hannunsa ba domin ya ji wannan gonan ba zai yaje maka aikin da kake so ba don baka ba shi kayaki na aiki ba jama'a na suke zuwa mana da dubbai alsashi a hannayensu mu kuma muna tafiya da guda talatin sittin ma idan ma an baka sittin ma to ya yiwuwa ka ba da cin hanci ka ma a baka guda sittin to bayan jin wannan muka tuntubi tsohon babban sufetin 'yan sandan najeriya muhammadu gambo jimeta wanda ya ce ya kamata fa a fahimci su 'yan sanda fa wani al'amari na boko haram da ya yaƙe irin waɗannan da ake yanzu a najeriya kamar wani bakon abu ne a gurin su wannan batu dai ba za a iya ɗauke ba za a iya ɗaukewa wata ƙungiya ko wata wata wata wata jama'a a hakkin abin da ke faruwa ba shi 'yan sanda babu shakka abu ne wanda yake ba su yi tsammani zai kai ga haka ba kuma ba su shirya ba wannan abin ya faru ba sam don haka na gani ya kamata a samu matakalai na tsaka-tsaki wadda za a zauna a yi maganan kawo sulhu da fahimtar juna tsakanin gwamnati da 'yan adawa da dai sauran duk wanda ke da yake da halin ya sasanta. tsohon sufeton 'yan sandan najeriya kenan muhammad gambo jamita wannan shine kashin farko na wannan hira da muka yi da wannan dan sanda kan halin da suke ciki a yakin da suke da boko haram a can najeriya sai tsamayi jin sauran hirar a shirye mu masu zuwa nan gaba. Ashe gari ɗin da da ƴan sanda rigima ba za ta tashi. Yau wani shege za ya tada ta yanzu ɗan sanda su kama shi. Eh. In ya yi ba a To yau ranar demokuraɗiyya ce a Najeriya ranar da ake cika shekaru goma sha biyar cur ana mulkin farar hula a ƙasar. To amma magana ita ce ya amfani 'yan ƙasar na san watakila kuna da abin da za ku ce kan wannan amma bari tukuna mahmud ibrahim kwale ya mana shimfiɗa da ra'ayoyin da ya ɗauko na wasu kanawa da yan jigawa ni demokuraɗiyya babu ci gaba ai to me ta kawo banda lalacewa duk wani ɗan siyasa zai ce maka zai wani taimako ƙarya yake kansa yake so ya gyara ya saci kuɗin najeriya kai ƙasashen turai ya zauna ya ta auren matan turawa babu ruwansa da mu yusufu baita malamar kala ne ringin lokal gamman jihar jigawa kenan a ni abin da nake gani da ita wannan demokuraɗiyya mu dai a nan jihar jigawa abubuwan duk da muke bukata wato muna ganin burinmu yana cika abin da ya shafi kula da lafiya da irin kamar su ruwan sha su ilimi har ma dai da tsaro gaba ɗaya saboda da ka mu a nan bakin koguna nan namu fadace-fadace na fulani da sauransu kafin wannan dimokuraɗiyya ta kan kama suna faruwa amma a yanzu alhamdulillahi sunana uzairu adamu wanda aka sani wakilin mutanen dan tsinki an samu ci gaba amma mu a arewa ci gaban mai haƙa jiya ne gara ma babu demokuraɗiya saboda wallahi a halin da ɗan ƙasa yake ciki yanzu gara a ce soja ne suke mulki da za a ringa bin jama'a haka kawai ba su ci ba su gani ba a dinga kashe su a ce wani menene boko haram ne menene kaza kaza kaza kaza kaga wannan matsala ce Wasu 'yan Najeriya kenan a jihohin Kano da Jigawa dangane da cikar Najeriya shekaru goma sha biyar a kan tafarkin demokradiyya. Kowane irin fashin baki masana kan harkokin siyasa ke yi wa demokradiyyar ta Najeriya? Malam Abbati Bako shine daraktan cibiyar nazari da bincike kan al'amuran siyasa da demokradiyya ta ƙasa da ƙasa mai ofishi a nan Kano. ala hakika duk wani masani a duniya da yake rubutu ko ya rubutu a kan yadda ake demokuraɗiyya a najeriya da shauran ƙasashen afirka abin da yake faɗa shine ba demokuraɗiyya ake yi ba hauka ake da shirme saboda me saboda ƙa'idodin da demokuraɗiyya ta ajiye da tsare-tsarenta ba abun su idan aka dubi zaɓe yana ɗaya daga cikin ƙa'idodi na demokuraɗiyya ko kuma shika-shikanta amma duk sanda aka zo yin zaɓe a najeriya na ƙananan hukumomi ne zaɓen ko na ƙasa baki ɗaya magana ce da sai an yi rigingimu da kashe-kashe da tashin hankali da ƙone-ƙone amma idan aka dubi yadda aka yi zaɓe kwanan nan a ƙasashe daban-daban na duniya irin su india inda mutane fiye da miliyan 500 suka yi zaɓe ko lakuci hanci ba yi ba an yi zaɓe afghanistan inda yake sun fi ma rigingimu mutane fiye da miliyan bakwai sun yi zaɓe amma ba a tashin hankali ba me isa mu a najeriya har yanzu zaɓe zama tashin hankali. Malam Abbati Bako kenan daraktan cibiyar ƙasa da ƙasa ta nazari da bincike kan harkokin demokaradiyya wadda ke da ofishi a Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Daɗa tun da mun karɓi yancin mu hannun mu gyaran zama ya rage daga wajen mu. Sun mai biyayya da kyawo ga mu da mai yi koyi da mulkin ƙasar A Yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To mai saro in kai ɗan Najeriya ne kai ko ba ɗan Najeriya ba ne kana makautaka da Najeriya ko kana da ra'ayi kan Najeriya in an tambaye ka fa'ida da amfanin da ka samu a wannan demokuraɗiyyar shekaru goma sha biyar me za ka ce. Bari mu fara ɗanɗanawa daga Katsina. alo. Na'am, wane ne? yawa sanin shaga kofar kaura katsina to malam sani kungiyar murya talaka reshen jihar katsina malam sani barka da dare me ka amfana da demokradiyya nan ta shekaru goma sha biyar ga ayi wannan gaskiya sabi da allah an samu na kasu sai da su saboda abu na farko kowa ya tabbatar da cewa musamman wannan mulki wanda muke ciki kowa ya tabbatar da cewa irin asarar rayukan da aka aka yi a wannan shekarar kaɗai ta isa saboda haka ni ina ga a wannan kaɗai babu wata morewa da al'umma za su ce sun yi sannan abu na biyu babu ilimi babu ruwan sha akwai tsaloli tarihi daban-daban wanda aka fuskanta a cikin wannan mulki kafin wannan demokuraɗiyya hmm. wallahi ni ina ga kwandama a ce babu ma demokuraɗiyya ce so da shi ke rike da bi amma sani bari in tambaye ka yanzu kai kana magana game da halin da ake ciki yanzu in ka dubi shekaru sha biyar tana ba wannan gwamnati ce ta shekara sha biyar tana mulki ba in ka dubi shekarun sha biyar baka ga wani fa'ida ko amfani da aka samu ba to gaskiya gaskiya magana a baya kamar lokacin su umaru musa kowa ya sani umaru musa ya yi mana aiki yadda ya kamata amma tun daga wannan dan lokacin zuwa zuwa wannan mulkin jonathan kowa ya ga irin matsalolin da aka fuskanta a najeriya to da malam sani kenan a katsina to bari mu bar katsina mu je makwabciyar ta jihar zamfara hello hello na'am alaikum salam wani ne na ciwo aliyu mai mai birnin magaji lokal kamo to malam nasiru ya demokuraɗiyyar nan ta najeriya an ta yi kwalliya ta biya kuɗin sabulu gaskiya ba ta biya kuɗin ba saboda saboda kullum ba abun da suka yi in ba zalunci ba duk matsalolin nan manyan nan wallahi su ka haddasa shi. Hmm. sannan matsalar da ka faruwa yau najeriya mai gaskiya ba a bashi gaskiya ce yau an san wanga mai laifi ne mutum a bashi yi ne kamar matsalar da kawara fara. ka ga mm. ba demokaradiyya ba ce a ce an raba mu barayi motoci da babura to a za a cewa ana demokaradiyya ana dai za to mun gode nasiru a zamfara bari mu je kaduna halo assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam Umar Aliyu barka da yamma. Barka da kade. To alhamdulillah na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda a kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Alhaji Musa na san dai ba za ka ce mun demokuraɗiyan nan ba ta da amfani ba aiko? To gaskiya ni abin da nake dubawa dangane da idan aka yi maganar demokuraɗiyya a Najeriya gaskiya ana dai mulki na farar hula. Amma in ana maganar demokuraɗiyya ne ai bai kamata a ce haka take tafiya ba. amma inda ake kamar irin za a bi sahu na wasu gwamnoni kamar a Najeriya to babu shakka za a ga akwai maganar demokuraɗiyya amma irin abubuwan da ake a Najeriya in dai ana maganar demokuraɗiyya na farko ka ga yanzu ga damuna ta faɗa yanzu ma maganar nake ma hmm. muna cikin ruwa ne ana shan ruwa amma kaga ba takin zamani ka gani to irin wayannan abubuwan ya kamata a ce su kansu talakawa a ce suna moriwa yanzu kaga munan jihar Kaduna an hana hawa mashin idan aka lura kaga ba ma maganan ma a ce keken na din ma babu su sai tsilla tsilla to don haka ya kamata a ce inda ana so a sha domin demokuraɗiyya to a tallafa al'umma talakawa su san abin da ake ciki da fatan ne muku. Mun gode Malam Musa to bari mu je Port Alo. Salamu alaikum. Alaikum salam wake magana. eh kana magana da malam ibrahim jiji daga fataskun to malam ibrahim in akwai rediyo kusa gare ka da allah ka shi da ina jin wata yar hayaniya da ban gane ko ta fice ah, na kace yawa to yi mu magana demokaradiyyar nan ya kake ji game da batun demokaradiyyar nan demokuraɗiyya kan gaskiya mu a gare mu ba ta da wani amfani kwata-kwata me yasa kace haka Inda gaba ɗaya amfanin ta ne. hello nace me yasa kace haka ne to saboda dan da asarar rayuka kawai mu a nan musamman yau amma a nan mun fito su gaskiya ba mu ga amfani ta ba liya ko kudin ne moya ba ta biya ba barantana kudin sabulu to mun gode ma ibrahim bari mu je plateau hello hello ina jin ku mu ma muna jin kai ma ga mana sunan ka mu fara sunana alhaji ibrahim gokaru daga jihar plateau karamar hukumar kwalfal alhaji ibrahim eh, demokuraɗiyyar nan an ci gajiyar ta ana cin gajiyar ta eto eh rashin gajiyan ya fi yawa akwai gajiya amma ba da yawa to fara min da gajiya fara min da gajiya tunda kai akalla dai ka yadda akwai wani amfani da aka samu eh amfanin da aka samu shine akwai sansiloli wani dada ba su da gida sun samu sun yi gidaje hmm. akwai yan majalisu wanda ba su da motoci sun samu sun saya hmm. to rashin alherin kuma shine yawan kashe mutane da ake yi musamman arewacin najeriya hmm. shine rashin alherinsa a lokacin mulkin soja kuma ana zaune lafiya ba a iya kashe mutane hmm. amma amma duk da haka cewa mutane suna mulkin kansu ashe ba alheri ba ne maimakon ce soja ke mulkin su a eh, misali ba alheri ba ne idan lafiya ne ba zai taimake su ba hmm. Tuma da la Malam Ibrahim mun gode kwarai da gaske. Jama'a muna ɗaukar ra'ayoyinku game da ranar demokuraɗiyya yau a Najeriya kuma ba lallai sai kana ɗan Najeriya ba za ka yi kira ka ba mu ra'ayinka. So, to saboda haka bari mu je da yanzu an ce wani ya kira ba mu san kowa ne ba halo wani ne Niger ne ko Niger ne? Daga jihar Niger ne To mu je da mai sunanka? to alhaji bello ya min magana demokuraɗiyya na mera yanka game da ita alhaji bello ba na jin kada kyau alhaji da naka ko za ka sake gwada mu To kafin mu sake samun waya watakila dai sai zuwa gobe domin dan lokacin ma ya riga ya kare yanzu ga wannan. Wasanni a takaice. labarin wasanni a takaice zai fara ne da roƙon da ɗan nan na tennis abdulmumin babalola ya yi inda yake roƙon kamfanoni masu zaman kansu da su yi wa allah da ma'aikinsa su agaza wajen bunƙasa wasan tennis ta ɗaukar shirya gasa iri daban-daban ya ce ta haka ne kawai wasan tennis zai bunƙasa a nigeria wasu 'yan wasa biyu da ake kira a bayomi dada da kuma onu morgan daniel sun samu babban kyautar zuwa babban kwalejin karo ilimin wasan kwallon kafa na kamfanin pepsi su da nan bayan allah za su tafi fitaccen kwalejin nan ne na wasan kwallon kafa ta kasar ingila wato house college domin ci gaba da karatunsu na wasan kwallon kafa kuma kyauta ne aka ɗauki wannan ɗauniya nasu jakadan iran a najeriya musta sai kwazeci ya ce na gargaɗin kungiyar super igu na najeriya da kar su sake su raina kungiyar kwallon kafan ƙasarsa domin ko idan sun yaka za su sha mamaki ya ce wasan su na buɗe gasar cin kofin kwallon kafa na duniya da za su kaura a kasar brazil ƙungiyar ta iran na cike da kwarin gwiwa cewa za su wa ƙungiyar super eagle mamaki musamman in suka yi sakwa-sakwa a wasan sada zumunta da aka buga a tsakanin super eagle da kungiyar kwallon kafan scotland wanda uche nwafo ya fidda najeriya kunya dab da cika lokacin wasa ya mayar da martanin da aka yi wa najeriya da can ana ci biyu da ɗaya ne amma ana cika lokacin wasa wato mintoci 90 cur wuce zura kwallo na biyu wannan abu da ya samu yabo ga wurin 'yan najeriya da yawa domin super eagles dai ta yi kokari domin ko ta sha kai hari tana kurci a wasan matasa da ake yi na kasashen afirka yanzu haka afirka ta kudu ce ke kan gaba da lambobin yabo har goma sha uku sai dai najeriya na kokarin cin mata domin ko tana da lambobin yabo har goma sha biyu zuwa ce da rani ne ta samu lambobin yabon da ya kai goma sha biyu sai dai majiya mai tushe ta ce najeriya za ta tana tana yunkurin tserewa afirka ta kudu domin ana sa ran cewa ita ce za ta yi galaba a wasan damben fo da za a buga amma kuma kasar kenya na nan najeriya ce da najeriya domin ganin ta lailasa najeriya a gasan guje-guje da tsalle-tsalle shugaban wasan kwallon table tennis na kasa nasiru bello ya ce ya yaba kwarai daga gaske da wasan da 'yan wasan tebu tennis na Najeriya suka yi a wasannin matasan Afirka da ake yanzu haka a Gabon na kasar Botswana domin kungiyar ta tebu tennis na Najeriya ita ce ta zo ta biyu a gaba ɗayan wasan wanda nasiru ya ce wannan abin yabo ne amma shi ko mataimakin shugaban wasan badminton na kasa francis obi ya ce yana mai kwarin gwiwan cewa gasar na badminton da za a shirya wanda za a yi daga ranar hudu ga watan gobe zuwa ranar bakwai ga watan gobe idan sarkin ya kai mu yana kiran nasarori ya ce ko ba komi ma dai an kusa kammala dukkan wani gyare-gyare da ya kamata a ce an yi a filayen wasannin badminton din mai kungiyar kwallon kafan nan ta manchester united malcolm glazer ya mutu yana dan shekaru 85 shi dai glazer ya sayi wannan kungiyar ne a shekarar 2005 a tsakiyar rikici a tsakanin masu sha'awar wasan kwallon kafa na kungiyar kuma ya sayi kungiyar ne kan kuɗi har fan miliyan 750 kuma daga lokacin da ya sayi kungiyar kawo yanzu ta yi nasarar cin kofin premier league har sau biyar ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a nigeria ga sharhin murya Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Sharhin ya fara ne da cewa miliyoyin 'yan ƙasar Ukraine su ne suka yi da fifi zuwa rumfunan zaɓe domin su zaɓi sabon shugaban ƙasa. Masu kada ƙuri'a kuma sun jefa ƙuri'u masu rinjaye domin zaɓar Petro Poroshenko ya zama sabon shugaban ƙasarsu. A jawabin da ya ranar zaɓen an ji zababben shugaba Poroshenko yana cewa cikin 'yan kwanakinsa na farko akan kujerar sabon shugaban ƙasa zai fi mai da hankalinsa ne kan hanyar bi domin a kawo ƙarshen yakin da ake yi wanda hakan kuma zai kawo ƙarshen yawan batunci da cece kuce da ake yi kan yadda ake gudanar da mulki a ƙasa sannan a tabbatar da cikakken zaman lafiyar al'umma da tabbatar da ginuwar ukraine a zaman ƙasa guda al'umma ɗaya sannan ya yi alkawarin mika hannun zumunta ga rasha amurka dai na ta ukraine murnar samun nasarar baiwa al'umma ƙasar ta 'yancinsu na bayyana ra'ayinsu cikin 'yanci da walwala duk da tsangwama da neman yin shishigi da ke neman ta da zaune tsaye da ke adaba ƙasar in ji ta bakin shugaban amurka barack obama wanda har ma ke ci gaba da cewa lallai abin son barka ne idan aka yi la'akari da yadda ukraine ke cikin tsangwama da tsokanar fada daga wata kasar waje amma miliyoyin 'yan kasar ukraine suka je rumfunan zaɓe domin zaɓen waɗanda suke so a cikin 'yanci da lola babu wata tsangwama sannan sakataren harkokin wajen amurka john kerry yana mai karfafa cewa zuwan miliyoyin al'ummar ukraine rumfunan zaɓe domin kada ƙuri'unsu cikin 'yanci da walwala a duk faɗin kasar abin a yaba da shi ne kwarai da gaske domin hakan ne tubalin gina salon mulkin demokuraɗiyya da aka yi wanda hakan zai zama babban abin koyi da sauran ƙasashen turai kuma al'ummar ukraine sun nuna kwaɗayinsu na ci gaba ne da zama cikin ƙasa da ke bin salon mulkin demokuraɗiyya domin a tabbatar da zaman lafiyarsu da kula da abokantaka da sauran ƙasashen turai jami'an 'yan kallo daga cibiyoyin tsaro da haɗin kan turai da na cibiyar 'yan majalisun ƙasashen turai da na sauran nahiyoyin ƙasa da ƙasa duk sun yaba da yadda aka gudanar da zaben wanda suka ce hakan ya tabbatar da cewa za a iya gudanar da zaɓe kenan mai inganci a cikin 'yanci domin kafuwar gwamnatin al'umma gudanar da zaɓe cikin 'yanci da walwala a ukraine lalle kam ya tabbatar da tsayuwar daka da ƙasar ta yi ne wajen kafa salon mulkin dimokuraɗiyya amurka na yi mata fatan alheri kuma amurka za ta ci gaba da miƙa hannayenta na ƙulla zumunta da zaman tare da baiwa zaɓaɓɓen shugaba Poroshenko cikakken haɗin kan da zai kai ga samun nasara. Kazalika, su ma zaɓaɓɓen 'yan majalisar dokokin Ukraine hakki ya rataye a kansu wajen tabbatar da yin aiki tare da baiwa juna haɗin kai domin kafuwar salon mulkin demokuraɗiyya domin ƙarfafa tushen tattalin arzikin ƙasa mai inganci. Kuma Amurka za ta ci gaba da ba da haɗin kai wajen tabbatar da kasancewar Ukraine ƙasa ɗaya al'umma guda tare da tabbatar da tsaron yankunan kan iyakokinta wajibi ne kuma a yi allah wadai da duk wani shishigin da ka iya zuwa daga rasha tare da yin allah wadai da matakin haɗewar tilas da ake yi da kremin sharhin murya amurka ke kenan aka saurara wanda ke bayyana ra'ayin gwamnatin na amurka To ma da lato bari mu kawo muku shirinmu na ƙashe labaran matakaice. To Aliyu jami'an ƙasar Australia sun tantance cewa jirgin Malaysia na wanda ya ɓace bai faɗi a yankin kudancin tekun India ba, inda aka ji alamar ƙarar na'ura a watan da ya wuce. 'yan awari masu goyon bayan rasha a gabashin ukraine sun harba wani jirgin sama mai saukar ungulu mallakar sojin ukraine inda sojojin gwamnati guda goma sha hudu ne suka rasa rayukansu a cikinsu har da wani janar shugaba mai rikon gado alexander tuchinov ya ga majalisar kasar alhamis dinnan cewa an kashe sojoji guda goma sha hudu a lokacin da 'yan ta'adda suka yi amfani da roka wadda ake harbawa akan kafada wajen kaiwa jirgin hari a kusa da birnin slavinsk da ke hannun 'yan awari. tsohon hafsin hafsosin sojin masar abdulfata lcc ya samu gagarumin nasara a zaben shugaban kasa inda ya kayar da abokin hamayashi hamdin sabahi to ga ka muhammadu jama'a abin da ya sauka na yanzu misalin karfe biyar saura minti daya na la'asariya a nan washington dc na muke muku ban kwana daga shirye-shiryenmu na wannan rana ta alhamis sai gobe juma'a allah ya kai mu muna fatar bullo muku da farko da karfe shida sannan bullowa ta biyu da karfe 8 kafin mu tafi muna taya iyalin gidan alhaji wato garba dorai da ke kano murna na wurin 'ya'yansu da za a yi wato maryam garba dorai da abubakar aliyu kushari a ranar asabar din mai zuwa da karfe goma sha 11 a masallacin ibrahim mijin yawa da ke ta hanyar madobi ya a kano allah sa lafiya a gaban lafiya yanzu amadadin madadin dukkan musamman shi bello da julia latex creation da injiniya dinmu zainab ni ne aliyu mustapha sakwata nake cewa assalamu alaikum sai da safe This program has come to you from the Voice of America, Washington. I'm Steve Ember, inviting you to join us next time for The Making of a Nation American History from VOA Learning English.